kan shi ne amala bismillahir rahmanir rahim wa da addu'a a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bagana akan sharhin alfiyatul usul wa bina'il furu'i alaiha wacce al'allama al-sudani sheikh abdullahi bin fodi wanda ya rasu a shekara ta 1245 ya wallafa wanda asalin wannan littafi sharhi ne na mulazum ne na littafin miftahul usul ila bina al-furu'i ala usul wanda ibn kilmisani ya wallafa ibn kilmisani ya rasu a shekara ta ɗaya, a wannan birni na maiduguri birnin shehu birni mai albarka a wannan rana wacce ita ce ranar 22 ga watan nuwamba shekara ta 2020 wanda ya daidai da ranar 6 ga watan rabi'u tsani shekara ta 1442 har yanzu muna nan muna cikin al'amur wanda al'amur yana daga cikin ittiba'u dilala wanda sharaɗi ne na biyu daga cikin sharuɗan daga cikin sharuɗan daga cikin sharuɗan daga to a darasin baya da ya gabata mun yi bayani cewa al'amur yana iya fita daga asalin shi ana iya samun al'amur ya fita daga asalin shi waye zai kawo mana kurare guda hudu wanda al'amur ya fita daga asalin shi tare da misalansu gurare guda hudu da al'amur ya fita daga asalinsa tare da misalan waɗannan guraren guda hudu na'am wa zai iya kawo mana wurare guda hudu wanda al'amur ya fita daga asalinsa tare da misalai to bismillah kaɗan haska shi da zai fita sosai ka hasko fuskar shi? ok, التهديد كمان مثالي فمن شاء فليؤمن ومن شاء تعذيب kaka ce ya hana kawai ka ce kulmin mayali ka ai ba hani ba ne a ci inda hani ne ai ba zai zama misali a nan ba

yalla mayai kile ria kwaani haya naam hadi hayatu dunia kwa hadi hayata insa zama hayata mafuulu ndiko ka yi ƙoƙari wanda littafi da wanda littafi kake da su a wanda ba kai na kawo littafai ba na su wakilci ne wakilci ne a littafan da kai ne kai ne muhammad ibrahim ba littafan da na baka da su ali da na wanne da wanne da wanne na oke ba na ba ne kamar mu gani ko da rabon kan sha'ani ai duk a zato na kana da wannan littafan da na kawo maka na wani to wai zai iya mana tarifin alwajibul muwassa wanne ne alwajibul muwassa alwajibul muwassa ka ya sosai don haska shi mala shine alwajibul muwassa a ana bukata wani tarihi الواجب الموسع na irin shi ko kuma wanda ba irin shi ba a wanda ba irin sa ya ba shi da bambanci da wajibul mubayyak tunda yanzu in kana azumin watan ramadan ai za ka iya sallah a lokacin azumin wata ramadan to me zai zama wajibul muwassa kenan na a ni fa ba misali ne tambaya ina tambaya definition ne ba sai mun gama definition za mu je misali ba misali kamar a'a ai baka gama yanka ba balle ka Ba baka kammala yanka ba sai ka yanka sannan ka iya yi na wajibul muwatta yawwa mana wajibin da za ka iya yin irin shi da kuma wani irin da kuma wani daga cikin jinsinsa kamar yanzu kaga sallah za ka iya yin sallah a jihar ka kuma zo ka yi nafila kaga duka jinsu su ɗaya saɓanin azumi ba za ka iya azumin nafila ba a lokacin da ake azumin watan ramadan shin ya halatta wanda zai yi sallar jana'iza ya yi ya halatta ko bai halatta ba kuma akan wace ka'ida aka gina wannan matsala a'a ni ba na son gaggawa ba so nake wanda ya sani yarfa'a yarfa'u ya dai wa yujibu ba'da al-izn adraftum na'am a ban ba ga izini ba kai ma kana da gaggawa waye da waye suka sani daga hannu to bismillah kai sarrawa ni ba ya juzu ne ke bai kawa cewa ne da kai hal ya juzu tayammum li salatin janaza ko iza jazat aw ta tajuz ala ayi ka'idatin na nabni hadhihi al mas'ala ba dole ce fa ka yi larabci ba kai kai larabci ne ma ce sa na maka larabci to ga wani can a baya dan miƙe akan wannan ƙa'ida suka gina ka daga kanka sosai ka daina dukusar da kai amma dai ba yau aka faɗi wannan ba <laughs> ba yau ba amma ka ji wannan labarin ko kila ka jima da ji eh ka jima da jin wannan labarin ina gani wala bismillah da baya da sallan da ainihin halatta a yau da jama'a da wanda suka je ainihin wajibi so da dokon sunan na wajibi ke zama mai zai masu to amma wanda suka ce kuma a masha da ba kuma ka samu da suke alwala daga cikin mutane to tun da shi haya ne wanda idan har sun yi ya kuce wani to ba bukatar cewa yi sun yayi da wani wato tun da raja wanda suke da ni to me bambanci tsakanin wajibi da kifaya me bambanci tsakanin wajibi da kifaya wajibi da kifaya eh, yanzu shi kifaya din idan kama bihin ba idan kama bihin ba ta ba ta shi kuma wajibi shi kuma idan ya zama ainihin ba kowa ne idan kuma ya zama eh, ta sai kun ƙara ce ba sosai lokacin muna karatu a jami'a duk karatun da aka koya mana musamman muna farko-farko har da ke shi muke a rana so mutum da yake so ya zama wani abu a usul sai himma shi ta ɗan ɗara ta kun samu dama ku kalli karatunmu da yan sakwata afirka tv tun karfe tara na dare yau ana sadirar lahadi tara na dare ku kalli karatunmu da sakwata su gani sau ƙara dagewa kaɗan idan a juya tambaya ta tafi mutum biyu ku sai an amsa ta malam bismillah kila ka mana shortcut kamar kayan ka daga hannun ka ko eh dan miƙe sai yi kai mana shortcut a farko ka fara yin bayani akan matsala sai ka gaya mana akan me suka gina ya halatta da mutum ya yi taimama ya yi taimama me yasa saboda waɗanda suka yi wannan malaman da suka tafi akan wannan magana sun gina ƙa'idar a kan cewa farzi kifaya tana hawa kan kowa da kowa ne ba wasu ayyanan juna waɗanda suka tafi kan cewa tana hawa kan ayyanan mu mai da aka samu mutum goma sun yi alwala da ruwa da shi kenan sauran ba zai fi kai wani su rufe ba waɗancan sun sassaro ka yi ƙoƙari bismillah malam بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله مسألة الأمر شيء يقتضي الإجزاء أو لا فليس يسكت القضاء إن أخذت هذه على ظاهرها جمت فروعها لدى ماهرها منها صلاة فاقد التراب والماء في الوقت فضل إيجاد أشهب وابن القاسم القضاء لسان أشهب بها إجزاء كذاك في فاقد ثوب صلى ومخطئ القبلة يحدو الأصلى والحق أنه اقتضى الإجزاء في كلها وأسقط القضاء طيب wannan ita ma ƙa'ida ce daga cikin alƙawa'idul usuliya waɗanda suke ƙarƙashin babin al'amur hal amru shay'in yaqtadil ijza mana idan shari'a ce umarni da abu shin yana nuna cewa wannan abin yujzi ko kuma ba dole ba ne ya zama yujzi falaisa yusqitul qada'a ko kuma ba mujzi bane ta haka ta yadda za a iya ramawa malam yake cewa in ukhizat hazi ala zahiriha idan aka ɗauki wannan ƙa'idar ka'idar akan zahirinta jammat hala halada mahiliha na da tattaro da matsalolin da suke ƙarƙashinta lada mahiri ha ga wanda ya kware a kanta mala ya ce min ha salatu faƙidin turabi walma'i filwakti mutum ne ya zo zai yi sallah ya rasa ruwan da zai yi sallah ya kuma rasa ƙasar da zai yi taimama kama ina kenan na'am a ina a ina kace a cikin ina a jirgin ruwa ko a firzin ma yanzu irin waɗanda ake sa su a firzin mai kazanta wajen mutum ashirin a ɗaki ɗaya mutum zai fi tsari zai ba haya komai a nan a irin haka za ta iya faruwa da shi ina fatan kun fahimta irin wannan zai iya faruwa da shi saboda haka tambayar anan shi ne ya rasa ruwa ya rasa ƙasar da zai yi alwala da ita ya rasa ruwan da zai alwala da shi ya rasa ƙasar da zai taimama da ita ya ce fazul ijabi ka fazul ijabi ashabun wabunul qasim da ashab da ibn qasim duk sun wajabta masa sallah mana sallah ba za ta faɗo a gare shi saboda ya rasa ruwa ba saboda ya rasa ƙasa ba zai yi sallar shi haka ina fatan kun gane ya ce amma alƙaba'u lissani waye sani ibn al-qasim da alama a ashabi ya fi ibn al-qasim sauƙi ko tsanani <laughs> Sau da aka yi ce maka alƙaba'u lissani mana na biyun ya ce sai an sake sallar in an samu ruwa ko an samu ƙasa na biyun shine ibn al-qasim ina fatan mun gane shi ne ya ce alƙaza'u lissani ashabu bihal ijiza'u amma a wajen ashabu ta isan masa saboda haka ba za ka sake sallar daga baya ba kawai za ka yi za ka batta a haka ya ce ka za ka fi faɗi da saubin sallah haka mutumin da ya rasa tufaye sallah tsirara ba komai a jikin shi to shin shi ma daga baya idan ya samu kaya zai sake ko ba zai sake ba a wajen ashabu ba zai sake ba a wajen ibn al-qasim zai sake wa muqti'ul qiblati yahdhu al-asla ko kuma wa muqti'il qiblati yahdhu al-asla saboda matsuf ne da kuma wanda yake bai gane alƙibla ba ya kirda doye sallah ina fatan kun gane mutum ne ya zo bai san ina ne alƙibla ba kawai sai ya kirda duguri sai ya sallah to shin daga baya idan aka ce masa nan ne alƙibla zai canza sallah ko kuma kawai sallar shi ta yi ba matsala ina fatan kun gane na haka a wajen ashabu ya ci <laughs> ya ci bilis ko ba zai canza ba da ba bilis ya ci ba ina sallah za ta yi daɗi tsirara <laughs> gara ma mace amma dai namiji kamar ba za ta yi daɗi ba macen ma ba za ta yi daɗi ba kun gane ko ina sallah za ta yi daɗi tsirara saboda haka ya ce wal haqqu annahu tabal ijza'a amma bazance mafi inganci shine da ijza ya wadatar duka ba matsala fi kulliha a duka waɗannan matsalolin da ya kawo guda uku da wanda ya rasa ruwa da ƙasa da wanda ya rasa tufa da kuma wanda ya kuskura alƙibla wa asqatal qada'a kuma ya saukar masa da abin nan ramuwa ba zai rama sallah saboda shari'a ce ta yadda tunda ka rasa kai fattaqullaha mastata'tu saboda haka ba wani dalili da za a ce kuma sai ka saki na mu je matsala ta gaba matsala hal yaqtabi mu'aqqatun bi waqti qada'a ma'murin biyu an fawti قضاء ما فات بأمر ثاني للجل أو بأول قولان عليهما قضاء صوم يومي نذره فلم ينل بالصوم هل واجب عليه أم لا من يرى أن القضاء بجديد كرر فلا يرى قضاؤه عليه ليس لنا جديد أمر فيه ومن يرى وجوبه بالأول yujibuhu alaihi bil amril jali na'am ita kuma wannan matsala ce ita ma usuliya ma'anar wannan matsalar shine idan shari'a ta umarni da abu a cikin wani lokaci na musamman shin idan lokacin ya fita za ka rama abin ko kuma ba za ka rama ba ka aikata zunubi amma ba a buƙatar karama shine abin da wannan matsalar take nufi hal yaktazi mu'aqqatin bi waqti za a mamurin bihi an fautin ya wuce da gangan ba ka yi ba ba wai da mantuwa ba shi ne ya ce ka za a ma fata bi amurin zanin liljulli mafiya yawa suna ganin dole sai an samu wani umarni kafin ya halatta masa ya ya sake yin ya rama wannan abin au bi awwalin amma akwai wasu da suka ce umarnin da aka yi na farko ma ya kai ya ya rama ƙaulani akwai ƙauli guda biyu akan wannan matsalar ina fatan mun gane akwai ƙauli guda biyu akan wannan matsalar to alaihi ma akan waɗannan akwal din guda biyu da waɗanda suka ce almu'aqqat bi waqtin in ya wuce za a rama da kuma waɗanda suka ce ba za a rama ba sai an samu wani umarni to waɗannan maganganun nasu guda biyu akwai matsaloli na fiƙi da aka gina a kansu shi ne ya ce ƙaba'u saumi yaumin hu falam yanal bis saumi mutum ne ya ce wallahi idan Allah ya sa na samu dubu ɗari zan yi azumi ranar talata talata ta wuce bai yi azumin ba zai iya rama ran alhamis ko ba zai iya yi ba ina fatan mun gane ne ma'anar wannan qada'u sawmi yawmin nazarahu falam yanal bisawmi bi samu yayi azumin ba da gangan hal wajibun alaihi amla shin wajibi ne ko kuma ba wajibi bane man yara annal qada'a bi jadidin qurrira wanda yake ganin dole sai an samu wani sabon umarni kan yarama, to fala yara raka zuwa alai yana ganin ba zai rama ba saboda haka ya yi rantsuwa zai yi azumin azumi ranar litini kuma bai yi azumin ranar litini ba to ranar laraba ma ba zai iya rama wannan azumin ba shi ne laisa lana jadidu amurin fi ba mu da wani dalili da ya tabbatar da haka sai ce maka wa manya rawo jubahu bil awwali duk wanda yake ganin a na farkon ne ya wajabta masa ramuwar da kuma yin aikin a lokacin da aka sa yujibuhu alaihi bil amril jali yana wajabta masa shi saboda umarni wanda yake bayyananni ina fatan kun fahimta Abinda malam yake so ya ce a nan gurin shine idan aka yi umarni da ibada ko kuma wani abu ita wannan ibadar da aka yi umarni da ita aka sanya mata lokaci na musamman to shin wannan lokacin da aka sanya mata na musamman shin idan ya wuce za ka iya rama ibadar da ka batta ko ba za ka iya rama ba wannan shine abin da malam yake so ya ce ana saboda haka akwai akwai guda biyu kauli na farko shine na mafiyaya ba za a rama ba kauli na biyu kuma za a rama Shi ne misalin wanda ya yayi azumi yi bakance zai azumi rana kaza sai ranar ta wuce shin zai ko ba zai ba a wajen matiya yawa ba zai ba na muje kadaka tariku salati amida fannakulu fi qada'ihi taradduda jamhuruna qada'uha alayhi wa ibn habib lam yamal ilayhi lam yamil lam yamil ilayhi laysa lana amrun jadidun illa tinawmi wan nisyani fahdan naqla na'am mutumin da ya bar sallah da gangan kamar yanzu mutum a ce yau sallah asuba bai yi ta ba kuma da gangan ya samu damar da zai yi sallah asuba zai iya rama ta yanzu ko ba zai rama ba ina fatan mun gane ya ce fannaqulu fi qada'ihi taradduda an samu saɓanin akwal a cikin malikiya amma jumhuruna na alai qada'uha alai mafiya yawancin malikiya suna ganin mutum zai rama sallar da ya batta da gangan da ya yi ta ba har lokacin ta ya fita to a wajen malaman malikiya zai rama wannan sallar, shine ma'anar jumhuru na ubu alai a wajen mafiya yawa daga cikinmu to zai rama wannan sallar yace wa ibn habib lam yamil ilai shi bunu habib yana cikin malaman malikiya shi ma lam yamil ilai shi bai yadda da wannan ra'ayin ba laisa lana amru jadidin yace mu ba mu samu wani umarni wanda ya ci a rama sallah ba illa fil nawmi wan nisya sai a bacci da kuma mantuwa inda annabi yake cewa min man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika wa'utuha ya karanta wannan ayar wa aqimi salata li dhikri mana yanzu misali mutumin da ya bar sallah da gangan mutum ne ya bar sallah da gangan haka kawai ya kiye yi sallah haka kawai mutum ya kiye yi sallah har lokacin ta ya wuce zai iya rama sallah ko ba zai iya rama ba to shine akwai kauli biyu akwai wanda suke ganin ba zai rama ba kuma gaskiya magana su ta fi inganci cewa ya aikata zunubi amma ba maganar ramuwa yawwa saboda me saboda inda ya zo ana rama sallah a musulunci guri biyu ne man nama an salatin auna siya mana wanda ya bacci daga sallah bai yi sallah ba saboda bacci auna siya ko bai yi sallah ba saboda mantuwa to falyu salli ha idan zakara ha ya yi sallar duk lokacin da ya tuna me dalili fa inna zalika waqtuha saboda wannan shine lokacinta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karanta wannan ayar cewa wa aqimis salata li zikri ina fatan mun gane wa aqimis salata li zikri ku tsayar da sallah saboda ambatuna saboda haka magana ibnu habib ta fi ƙarfi su kuma waɗancan sun yi iyasi ne da umarnin da aka kan ƙiyasin ƙiyasi suka akan umarnin da aka mai na farko shi sa suke ganin zai iya ramawa ina fatan mun fahimta mas'ala mas'ala هل يقتضي وسيلة المأمور أم لا وغير الثاني للجمهور فينبني على الخلاف طلب ما لطهارة وهذا يجب للشافعي لم, للشافعي لم يجب للحنفي وعندنا في المذهب الخلف كفي لذاك أوجبنا شراء الماء في مسيرنا للطهر إن لم يجحفي نعم آه wannan ما لن so ya yi magana ne وسائل المأمورات كالمأمورات ko ma la yatimmu illa bihi ko huwa wajib ko kuma babbar ka'idar alwasa'il laha ahkamul maqasid duk abin da yake kaiwa zuwa ga abu to yana da hukuncin abin da yake kaiwa zuwa gare shi shine ma'anar alwasa'il laha ahkamu almaqasid ayoyi da yawa a cikin alqur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa alwasayin laha a hakamu almakasi Allah subhanahu wa ta'ala a suratul juma'a yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt ya ku waɗanda suka yi imani idan aka yi kiran sallah ranar juma'a to ku tafi zuwa ambatan Allah ku bar cinikayya kaga anan gurin tafiya zuwa sallar juma'a ya zama wajibi saboda me saboda kasancewar ba za a iya yin sallar juma'a ba sai idan sai idan an tafi zuwa gare ta ba za a iya yi ba sai idan an tafi zuwa gare ta akwai a mutumin da yake tafiya zuwa masallaci da nisa sai aka ce masa ina ma mai hana ba za ka sayi jaki ba tunda da nisa ka dinga zuwa a jaki ko wani abin hawa sai ya ce inni uridu an yi ba alayya mamshaya ni ina so duk da na yi a a rubuta min sannan dawowa ta ma a rubuta min da ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce qad jama'a Allahu laka zalika kullahu Allah ya hada maka duka saboda haka yanzu tafiya zuwa ga masallaci za ka samu lada kamar yadda dawowa ma daga masallaci za ka samu lada haka ma tafiya zuwa aikin alhaki za ka samu alhaki dawowa ma haka so kaga wannan yana nuna maka irin ma'amurat kal ma'amurat to anan mala yana ishara zuwa ga mala ka'idar mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib a wajen malaman musulunci ya kasu kaso na farko ma la ya cimmul wajibu illa bihi wa huwa laysa fi qudratil mukallaf abinda yake la ya cimmul wajibu illa bihi amma kuma baya cikin kudran mukallaf to wannan laysa bi wajibin ittifaqan shi wannan ba wajibi bane kamar yanzu misali ba zai yi yi sallah a zahar ba sai an samu mai zawali na rana ba zai yi yi sallar magarba ba sai an samu faduwar rana amma za ka iya fadar da rana ba za ka iya ba duk da cewa la'aikin mulwajibu illa biyi to wannan kaga laisa matsalobin ba wajibi ba ne na biyu shine ma la'aikin mulwajibu illa biyi wa huwa fi qudratil mukallaf wa matlubun bi tahsili wa laysa matluban amma bi tahsili abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi amma yana cikin kudurar mukallaf sai dai shi mukallaf din ba a ce masa yayi ya nemo wannan abun ba ba a ce sai yayi wannan abun ba ina fatan kun fahimta to shi ma wannan laysa biwaji kamar yanzu misali nisabin zakka kaga zakka ba ta tabbata ba sai an samu nisabi amma akwai inda shari'a ta ce kai ta neman kuɗi don kamata ka fitar da zakka kaga babu kaga malakin mulwajibu illa bihi ne wa fi qudratul mukallaf amma kuma lam yutalab fi tahsili ina ganin kun fahimci wannan na uku shine ma la yatimmu alwajibu illa bi wa huwa fi qudratil mukallaf wa matsulubun bi tahsili abin da yake la mul wajibu illa bihi kuma mukallaf yana da damar da zai iya zuwa da shi ina fatan kun fahimta mukallaf yana da damar da zai iya zuwa da shi to shi wannan wajibi ne shine kamar misalan da malam ya kawo nan gurin yace hal yaqdi na kama hal yaqdi a gyara hal yaqdi hal yaktabi wasilatul ma'muri amla mana abin da yake kaiwa zuwa ga ma'mur shi ma shin wajibi ne ko ba wajibi bane yace wa ghayru thani lil jumhuri na farkon shine abin da jumhur suka tafi akai shine ma'anar wa ghayru thani sai yace fayan bani alal khilaf akan wannan khilaf din zamu dora dalabu mali tsaharati wa haza yajibu shin idan ka zo za ka yi alwala ya waje baka nemo ruwa ko kuma in dai baka samu ruwa kusa da kai ba ba dole ne ka nemo shi ba ina fatan kun fahimta shin ya waje baka nemo ruwa ko kuma kawai in dai babu a kusa ba dole sai ka nemo shi ba shine yace a wajen malam a wajen shafi'iyya ya waje ba amma lam yajidul hanafi amma a wajen hanafiya ba dole bane yace wa inda na fil mazhabil khulf qufi kun ga abin da nake ga ba da su ko za ga malikiya ko dai suna tare da shafi'iya ko kuma sun kafa kamar nan kaga sun kafa su malaman shafi'iya a rubutu a ilimin hadisi da kutubul usul ba wanda ya kai shiyawa kaga yanzu in ka koma ilimin usul duk manyan malaman usul shafi'awa ne yawancinsu imam al-haramain juwaini imam al-ghazali ka gani amidi ka ga duk waɗannan usuliyai ne kuma malamai ne na shafi'iyya hakan ka dawo ɓangaren hadisi ibn hajar al-asqalani annawawi duk ga malaman hadisi ne kuma duk shafi'awa ne to musamman dai a usul gaskiya kusan duk su ne ma umda a ilimin usul kaga littattafan usul gaba ɗaya suna koma zuwa ga littattafai hudu kuma kusan uku din na shafi hani kaga ina tuna akwai imamul harama na ciki akwai gazali kaga duk shafi ne ɗayan kuma almotamar ne na mutazili ina fatan kun gane ya ce wa inda na fil mazhabil khulfuqus mu ma a mazhabar mu ta malikiya akwai wannan sabanin liza wannan shine dalilin da yasa aujabna shira alma'i muka wajabta siyan ruwa fi masiri na littuhuri in lamiji mana in mutum zai wankan janaba ya rasa ruwan da zai yi wanka da shi ya waje ba a gare shi siya in dai kudin da zai siya ba a tsananta ba amma idan an tsananta a kudin ya yi tsada to zai iya haƙura da siya shi ne ma'ana illam ugp مسألة نهي عن الصدق لدى الجمهور وقيل لا بالجمع بالمأمور ففي الصلاة جالسا قد أبطل حال القيام لو تلاقى قيل لا وجاعل لو تلافى لو تلافى قيل لا وجاعل وديعة في غير ما يؤمر وضعه به عليهما قويز من داد طريق مالكي nahyun anil bai bidaka fasluki Na. wannan matsala ita kuma tana magana a kan halil amru bi na hayyun am diddihi mana idan aka hana ka abu shin yana nuna cewa idan aka umarce ka da yin abu shin yana nuna cewa kishiyar wannan abin haramun ne ka aikata wannan akwai saɓani akwai waɗanda suka ce al'amuru bi na hayyun am diddihi saboda yanzu idan aka ce ma idilis, to ana nufin latakun kakan so ba sai an faɗe shi ba ƙauli na biyu shi ne al'amuru bishai shay'i na hayun an ziddi ba ba ne an ziddi saboda me saboda zai iya zama shi wannan abin da aka umarce ka da shi yana da abzad to tunda yana da abzad da wanne za a hana ka kenan yanzu aka ce idilis. yana nuna la taqum yana nuna la tartsaje yana nuna kakka tsuguna ma kaga yana da abdad to ta ya zai zama na hayin amziddihi akwai waɗanda kuma suka ce al'amru bi shay'i laisa na hayin laisa na hayan amziddihi walakin yastalzimuhu umarni da abu ba hani bane ga kishiyarsa amma yastalzimuhu amma zai iya hukunta shi zai iya hukunta haka saboda zai iya yiwa lokacin da na ce da bakuwar idris asalin ma ta ɗin bai zo min a zuciya ba amma dai zai iya ɗaukar haka shine malam yace ce na hayun anil titti lajil shi al'amru bi shay kenan na hayun ne anil titti wakila latil jam'i bil ma'amuri akwai wanda kuma suka ce ba haka bane fafi salati jalisan qad afsala hal qiyam law tala faqila yanzu idan shari'a ta ce kai sallah a miƙe in kai sallah a zaune baka da sallah saboda ka lallata umarnin da aka maka waja'ilul wadi'ata fi ghairi ma yi umaru wabtuhu bihi alayhi ma yanzu na ce da malam malam muhammad ya ce malam muhammad ga ajiya zan baka amma da Allah ka ajiye min ita a cikin motarka shi kuma ya saka a ɗakin shi kaga na hana shi abu amma kuma ya yi sun da za ta ɓata zai biya ni duk da shi aminu asali kuma al'aminu la ya garam illa iza adda au farraba ina fatan mun gane shine yace kowai zumin dadin tsari malikin kuwaizu min dad ɗaya ne daga cikin malaman malikiya saboda haka shi ya tafi a kan cewa wannan ita ce maganar imam malik shi ne hanyar imamu malik na hayun anis siddi bi za ka yana ganin cewa in dai aka yi hani da abu to wannan hanin da aka yi umarin da aka yi da abu to yana nutfin na hayun ne an zikki shine yace bi za ka fasuluki saboda haka ce ka bi abin da wannan matsalar take nufi a takaice shine idan aka yi umarni da abu to yana nufin cewa haramun ne ka aikata kishiyarsa wannan shine maganar jumhur wasu kuma suna ganin a'a ba na hayin bane hanifi saboda zai iya yi wa ya zama yana da abu dati zai iya yi ya zama yana da abdad ina fatan kun gani a wajen kuma wasu malaman laisa na hayan an zubbihi walakin ya salzimuhu amma yana hukunta shi ina fatan mun gani waɗannan su ne ƙarshen masail ɗin da suke da alaƙa da al'amuru saboda haka na gaba Matsaloli ne waɗanda suke da alaƙa da annahayu ina fatan mun gane sai kuma a tafiyar dama shi alhukum ɗin yana da kashe-kashe ne guda uku ko akwai amrun da nahayun da tafiyar saboda aka tafiyar ɗin da kuma annahayu su ne insha Allah ta'ala za mu kammala su a darussan da za su zo gobe insha Allah ɗan mintunan da ya rage mana kuma yanzu za mu cika su da abin da ya sauwaka na tambayoyi bismillah bismillah ba biya yi shi ne ma na alaminu layagram ba ka zo dauran mu ta baya ba ko to kamanta to bismillah malam wanda ya je da kafa ya fi lada mana saboda kaga na nausar salam ai ya ce da bani salima da ya rukun tuktabu a tsaro so duk taku ɗaya yana da lada kaga idan ka tafi da mota ai takun ba zai zama ɗaya ba mai jirgi kuma ba zai kai ladan mai mota yanzu da za ka daure ce ka je aikin haji da za ka daure inda za ka je aikin haji a ƙasa za ka fi wanda ya je a cikin ajiru ga alaƙadari na sabika ka fahimce ni ka daure da Allah ka je a ƙasa kuma wallah ana zuwa na riski matar da ta je haji a ƙasa eh, daga najeriya daga zarewa ma kace me alaƙadiri na sabika a tuyarai tuyarai wai ka kwatanta wahalar wanda ya je maka a keke da kuma wanda ya je a jirgi wani ma ya tafi a keke ya dawo yanzu tun da korona ta wuce kuma zai koma kaga da ana zuwa a keke wanda za su ke hajji za su ƙara yawa to amma cewa sai a jirgin na wajen miliyan ɗaya ga wani abu shi sa wanda suke zuwa hajjin ba su da yawa Allah hanya mafi sauƙi shine mutum ya dinga tuna aƙibar da saɓan zai haifar. Yawwa mutum ya tuna cewa akwai aƙiba mai girma da saɓan zai haifar. Sannan kuma zai haramta maka arziki. Ka nemi mu ta lazuwanmu da muka yi. baka ina muka yi zunubai da tasirinsu. Masallacin Barahimul Iman. Ka nemi Malam Abubakar mun yi lakta akan kan zunubai da tasirin sa a cikin al'umma an kuma baka samu malawa bakar ba ka yi tacin a intanet za ka samu zunubai da tasirin suka sa zarewa akwai ta ka shiga darul cikin insha Allah ina ga taɓa yin ta a wani waje yawa eh, akwai ta ka shige ka saurare ta kawai wannan zai ishe ka insha Allah to waɗannan tasira tasira an ka tuna su zai sa ka nisanci aikata insha Allah to ga wani can a baya akwai me shi ba da hukuncinsu ɗaya inda da gangan ne amma rashin lafiya ne ko kuma Wa mantuwa ne yawwa ko tafiya ne kaga Allah ce fa iddatu min ayyamin ukhra Allah bai kayyade musu wasu lokuta na musamman ba ayyamun ukar, Allah ya ce wasu kwanaki na daban tumalan malam Ilyas Thank you. shi kuma iri biyu ne in ka duba fatoyin tsarki sallah azumi akwai matsalar yawwa idan ya halatta hakan to arne ne ya zama kafin idan kuma kasala ne ya sa ya haka ya aikata haramun amma dai shi ma hukuncin su ɗaya da wanda bai sallah ba to bismillah me ma'anar mu'akhiratar rahal e zuwa hadisi Na. shi ne to ana nufin kamar tidin sirri in ka samu shi kenan a ba cikin lokaci ba kawai dai a eh, dama dama ana maganar a cikin lokaci mana shine a zahiri cikin lokaci kamar ya yi tsalla ba da ba ba da ruwa ba kuma sai zamanto ya wannan ya samu a cikin lokaci shine a zahiri to malam na bayan ce shine na ƙarshe fizan game da al yi famu min hame al'ulu e eh. ga ka mana maganar jiran nan fahimtar ta ma za ta yi wasu wahala Ka ban mu kawai da iya abin da muka yi in za mu tattauna mu haɗu a waje amma wani in ka kala ka rikita karatun da muka yi wata rana sai a faɗaɗa ka fahimce ni ka bari mu haɗu a waje sai mu tattauna ragowar tumalar malam bismillah na ƙarshe Mm. ya danganta in dai zai iya kai ya biya in kuma an fi karfinsa shi kenan faman hu mau'izatun min rabbi fanta falahu ma salafa warawo ilallah insha Allah za mu takaita a nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya gobe insha Allah godiya ta musamman ga bara'imul iman da raktanta da kuma mataimakansa irin su malawa bakar da sauransu Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.